Karfe biyar da mintuna talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za cewa jami'an tsaron Nijar sun tsallaka zuwa cikin Najeriya domin kaiwa farmaki ga 'yan kungiyar Boko Haram. hukumomi sun bulo da wani sabon fasali na tsabtace birnin yamai a cikin tsarin shirin yame nyala muna dauke da bayani dangane da shirye-shiryen aikin hajjin bana rahoton musamman zai kai mu da domin jin bayani dangane da wata wato gwarzon mata wadda ta buɗe masana'antar kifi ga labarin ɗaya bayan ɗaya A farkon wannan mako wani ayarin jami'an tsaro na kasar Nijar ya ketara iyaka zuwa kasar Najeriya ta gadar dutse, kamar yadda majiyoyin hukumomi suka bayyana. Hukumomi sun danganta hakan da wani gagarumin farmaki a wancan bangare na iyakar Nijar da Najeriya. gurin farmakin shine kakkaɓe 'yan tsirarin ƙungiyar Boko Haram da ke ci gaba da turjiya. hukumomi sun tabbatar da cewa kasar nijar ce ke kaiwa wannan farmaki ba tare da taimakon kasashe makwabta ba sakatare janar na ma'aikatar gwamnan jihar difa hassan hardo ido ya yi wa wakilinmu adam babu karna karin bayani akwai wasu eh, wurare inda ɗan ta'adda suka zo suka taru da yake daga can suke ƙetarwa su zo cikin wasu garuruwan niger bakin iyaka su zo su yi ɓanna su koma to mutane mu sojoji mu da kuka gani jiya sun je dai su kamu su kakkaɓe wuraren nan nan shine abin da sa kuka ga suna zuwa wajen iyaka nan wajen difa dama garin da mutane da masak sun shiga da masak ne a wannan ban sani ba ban na ce amma na san dai gefen nan kusan da masak da wajen iyaka masak akwai akwai wasu wurare inda yan ta'adda suka taru to sojoji sun je dai wajen can don samu su kakkaɓe su kenan an shiga ganan ganan to an shiga kwarai an shiga tun lokacin da bayan abun da kana a wata da wuce a boso sojoji mu sun sake irin aiki da suke yi tun da tsarin nan da aka yi tsakanin kasashen nan biyar ya fara aiki abun da suka sa gaba shine duk gefen nan da filayen da 'yan ta'addi suka kama kokari suke da su sojojinmu na sauran ƙasashe kokari suke don su kakkaɓe wuraren nan su fudda su kare da su don mutane su samu su koma garuruwan su su kama ayyukan su kamar na da. Hassan Hardo Ido kenan wata sakatar janar na ma'aikatar gwamnan jihar Difa. Allah ya yi wa tsohon mayakin nan ɗan kabilar Tubu barka Wardugu rasuwa jiya talata bayan ya yi fama da wata dogon rashin lafiya. Barka Wardugu na daga cikin mayan mayakan kungiyar Fars a shekarun 1990 a nan Nijar. Eli Basoma shi ma tsohon mayakin kuma abokin mamacin ya muna wannan bayani. Euh, Babban kwamanda ne na sojojin da ke gwagwarmaya a Marzuk, yankin al'ummar Tubawa da ke kudancin ƙasar Libya. Har zuwa lokacin da Larabawa da Tubawa faɗa ya ɓarke tsakaninsu, mutum ne mai daraja da yake kare muradun Tubawa, kuma mutum ne da Tubawa sai sun daɗe ba mance da shi ba. Abin da nake riƙewa a game da shi, mutum ne mai sauƙin kai, sannan a ɗaya ɓangare mutum ne da yake a shirye koyaushe akan magana maganar kare haƙƙin Tubawa. Mutuwar shi babban rashi ne ba ma ga al'ummar Tubawa ba kaɗai ga ƙasa ga baki ɗaya. Mun yi rashin barkawar dugu, rashi ne ga ƙasar Libya, Nijar har zuwa ƙasar Chadi. Haka kuma mun sami labarin rasuwar shakka Abdulmumuni Dulla limamin masallacin Juma'a na unguwar Zango ta Tilibiri. ya rike mukamin mataimakin shugaban kungiyar musulmi ta ahli sunna wal jama'a ta niger Allah ya masa rasuwa ne a ran Litinin da ta gabata a babbar asibitin Yamai yana da shekaru 58 a duniya. jama'an tsaro a jihar Agadez sun gudanar da wani samami inda suka kama motoci da dama dauke da bakin haure masu nufin zuwa kasashen Libya da Algeria. inda aka maido motocin a ofishin 'yan sanda na agadas inda kuma ake ci gaba da tsare su magabatan hukumar 'yan sandar ta agadas ba su yi wani bayani ba amma kuma wato sun bayyana cewa wannan na cikin tsarin shirin yaƙi da al'amarin bakin haure masu satar hanya sai dai masu motocin sufuri ba su ji daɗin hakan ba alhaji muhammad isa shine shugaban layin agadas da wato da dirku akwai motocinmu da suka shiga cikin konvowa akwai toyota toyota sun shiga cikin konvowa saura kuma su ta cikin konvowa ba amma kuma an kamo su gaba da amma suna komisariya durobe suna rufe ba mu san motifikin ba mun tambaye komisariya sun ce muna a ah, soji suka maido su to dalilin da eh, wanda asaman motocin nigerian ne motocin nigerian ne direbobin nigerian ne to dalilin kama su ba musan minista aka masu ba yanzu yanzu saka direbobi suna rufe motocin sa cikin kwamsariya me aka samu ga motocin wallahi a gare mu ko a kuma san da shi ba mai tiya jado wurin neman arziki wurin neman zinariya a dibe cikin motocin akwai dugogi wanda ke zuwa libi bai da diga akwai shinkafa bai zuwa libi bai da shinkafa kina akwai abubuwan da suke buɗaɗɗi kina mota nigerian fasaje nigerian diloba nigerian mota da plaque ta mita tabbatar ne akwai abin da hukumar ka ta yi ko akwai abin da aka da aiki wuri da ko abin a gaya mana ga da ake so ba san miza ba ɗaukar fanni amma fahimci cewa sanar matsala ba. Alhaji Muhammad Isa kenan wanda shine shugaban layin Agadez Dirku a tashar wato garin Agadez. Hukumomi sun bullo da wani sabon fasali na tsabtace birnin Yamai a sakamakon wata haduwa da shugaban kasa Isu Muhammadu yayin eh, da babban jami'in kula da shirin Yamai Yala da kuma ministocin da al'amarin ya shafa. kwamini ne wannan sabon fasalin ya kumsa babban jami'in hukumar kula da shirin yame yala mamudu maktar ya yi wa ibrahim gado karin bayani Ya shafi magana ɗaukar matakai ne na musamman wajen kawo ƙarshen shara, musamman tun daga cikin gidaje har zuwa wurin da ake tara ta kafin a kai wurin da ake zubar da ita ga baki ɗaya. Haka kuma mun yi wata ƙididdiga kan duka abin da ya shafi masu ruwa da tsaki a kan wannan fanni, musamman a dabarorin da za mu fitar da ya shafi saka tsari, tunda idan aka ɗauka a cikin birnin Yamai akwai hanyoyin zubar da shara da suke bisa kan ka'ida. Akwai kuma maganan ledodi da suka haddabi birni mai waɗanda ana iya amfani da su a hanyoyi da dama. Abin da ya rage shine samar da hanyoyin kwashe ledodin ta hanyar saka tsari a game da ƙungiyoyin da ke wannan aiki don a da. Kamfanonin ayyukan hajji da umara na ci gaba da gudanar da shirye-shiryen aikin hajjin bana to sai dai wasu manyata na korafi dangane da tsadar farashi abin da ya shafi wato abinci da kuma muraren kwana a kasar saudi arabia hamidu yusuf shugaban kungiyar kare hakkin mabukata ta aptcn na sauki ya yi wa nafisa adamu wannan karin bayani Mun samu ƙorafe-ƙorafe da dama a kan waɗansu kamfanonin aikin hajji da ke tilastawa mahajjatansu ƙarin kuɗi bisa abin da aka tsaida. Wannan kuma a lokacin da suke horar da mahajjatansu ne suke sanar da su sun ƙara musu wajen jika ɗari biyu ko jika ɗari uku. Wannan kuma bai kamata ba sam sam sam. Mun yi ƙoƙarin sanar da hukumomi domin su ɗauki ƙwaƙwaran matakai a kai. Saboda kun san ofishin ministan sufuri ya tsayar da farashin tafiya tafiya maka a wannan shekara. Kenan duka kamfanonin shirya aikin hajj ya kamata su girmama farashin da aka tsaida. Kuma muna sanar da mahajata da kada su yarda da ƙarin wanda tamkar wata damfara ce. Kuma idan sun ga haka su yi ƙoƙarin sanar da hukumar aikin hajj ko kuma ofishin ministan sufuri tunda abu ne da ya shafi mahajatan da kuma darajar da ofishin ministan sufuri da ma ita kankanta koho. Hukumar sadarwa ta yi sanarwa zuwa ga 'yan jarida masu bukatar kasancewa cikin majalisar shawara ta hukumar sadarwar wato Conseil de Presse su ajiye takardun takararsu. Yanzu haka dai hukumar sadarwar na yin wani babban zaman taronta. Kakakin hukumar sadarwar Lawal Salo Ismail ya muna ƙarin haske dangane da majalisar shawarar ta hukumar sadarwa wato Conseil de Presse. Le conseil de presse est un organe consultatif placé auprès Mambobin majalisar shawara hukuma ce ta tuntuɓa da ke ƙarƙashin hukumar sadarwa ta CSA. Aikinta shine taimaka ma hukumar wajen biya sau da ƙafa da girmama ƙa'idojin tafiyar da ayyukan jarida musamman a kafafen yada labarai da ma samar da katin zama sanannen ɗan jarida. Kuma a duka lokacin da aka kawo wa hukumar waɗansu ƙorafe-ƙorafe to ita kuwa tana tura muna waɗannan ƙorafe-ƙorafe ne wanda mu kuma za mu zauna wuri ɗaya mu duba mu gani sannan daga baya mu baiwa hukumar shawarwarin namu wanda muke gabatarwa a lokacin taron da hukumar take gudanarwa lokaci zuwa lokaci bayan haka kuma hukumar ta mashawartan tana da izinin ɗaukar matakan ladabtarwa idan ana yi wa ƙa'idojin aikin jarida karan tsaye wannan majalisar ta mashawarta tamkar wata kotu ce da ke da ikon zartar da hukunci majalisa ce da ta kumshi 'yan jarida lawal salo ismail kinan kakakin hukumar sadarwa wato csc yanzu haka fitaccen mawaƙin nan ɗan jamhuriyar demokradiyyar congo kofi olomide na cikin ƙangin shari'a inda ake tuhumarsa da laifin cin zarafin wata mace ɗaya daga cikin wato marayansa a kasar kenya wato a karshen makon da ya gabata a nan nijar ƙungiyoyin kare hakkin mata sun yi Allah wadai da wannan al'amari na gallazawa diya mata. Maryama Musa ita ce shugaban kungiyar FEV. Ina ganin cewa ya kamata haɗa shi da likitoci domin su binciki kwakwalwar tasa, saboda ba wannan ne karo na farko ba. A wata shekara ma ya taɓa lakaɗawa wani daga cikin yaransa duka, kuma a wannan karo gashi ya lakaɗawa ɗaya daga cikin yaransa duka ta fitar hankali. Kenan ana iya cewa abu ne da ya saba yi, duka da yake waɗannan yaran nasa ba sa fallasa abin. Kenan ya kamata a yi masa gwaji ga kwakwalwar tasa domin sanin miye matsalar da ke damunsa saboda bai kamata ba ka ɗauki mutum aiki sannan daga baya ka koma kana musguna masa ganin matsayin da yake da shi kowa ya san shi a ƙasarsa da ma ƙasashen duniya yana ganin cewa hukumomin ƙasar tasa ya kamata su ɗauki mataki a kai saboda namiji bai kamata yana ire-ire waɗannan halaye ba ne doit pas de Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu a Maradi tare da rediyo Garkuwa a kan lamba 700 gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe 5.41 sai rahoton namu na musamman. Rahoton namu na musamman na yau ya mai da hankali ne akan wata gwarzuwar mata wadda ta jure walhalu da dama har ta yi nasarar wato kafa wata masana'antar ta kifi a garin Tilibiri. Wakilinmu Isa Kadimun ya haɗa muna wannan rahoto da Muntar Muhammadu ya fasara. Maryama mai shekaru arba'in da uku a duniya tana zaune a ƙarƙashin rumfa a gaban sana'ar ta na sayar da kifi. Maryama dai yau kimanin shekaru 27 kenan da take cikin wannan sana'ar inda ta ce ta gaji wannan sana'ar ne daga iyayenta. Mu sarkawa ne, mun gada ne ga iyaye mun tarar da iyayenmu a cikin wannan aiki na kamun kifi wata rana wani proje ya ɗauke su ya kai su tilibiri ya ba su horo ya kuma rike su a can mu 'ya'yansu mata muna zuwa tilibiri mu karɓo kifin da suke kama mu saida mu sayi kayan miya mu dawo gida wani lokaci muna sayan kifi ga wasu mutane kuma mu saida ta haka ne muka koma masu sana'ar kifi sana'ar kifi ta da ta bambanta da ta yanzu yanzu sai mai saye ya zaɓa sannan a yi ciniki. Yanzu muna amfani da shikeli mu auna in ba haka ba sarkawa ba su sai da muna kifi. Harkar sana'a abace da ba hutu ballantana sana'ar sayar da kifi, inda Maryama ta bayyana cewa tana cin karo da matsaloli a cikin wannan sana'ar. Wanda ke bakin isa shine ke sayan kifi ga sarkawa, shi kuma ya saidawa wani wanda shi kuma yake saidawa mutumin da ke da izinin sayar da kifi, ya je tilaberi ya saida. Idan kana bukatar ka samu izinin yin sana'ar kifi, sai ka yi kati sannan ka biya patanti. Wasu na biyan hannu shekara amma duk da haka waɗanda ba su kan ka'ida sun fi mu cin moriyar abin suna samun kifi a farashi mai rahusa saboda haka ne ma wasu mutanen sun fi son su yi harkokinsu ba tare da bin ka'ida ba sai dai duka da irin ɗawainiyar da ke akwai a cikin wannan sana'ar maryama a hali yanzu ta samu gina gidan kanta kuma a cikin wannan sana'ar take ɗaukar ɗawainiyar gidanta abinda ya shafi masu sayan kifi maryama nama ta iya rike abokanin cinikayya inda take sayar musu da kifi a cikin farashi mai rahusa kamar yadda wani da ya zo sayan kifi ya bayyana. Ina cikin bulaguro ne a wannan jiha ga alama akwai kifi sosai kuma ba tsada ina cikin ciniki ina tsammanin za mu gane ma juna. A hali yanzu dai a cikin wannan sana'ar yara biyu ne zuwa uku har da ‘yarta suke aiki a ƙarƙashin Maryama, kuma tuni ‘yarta ta shirya tsab domin ta maye gurbin sana'ar mahaifiyarta. a gaida muntari muhammadu ke da wannan wato fasarar rahoton isa karimin wakilinmu na tilibiri wanda shi zama ce muku a huta lahiya